alaikum masu sauraro. Don Allah ka bar ni in ji da abin da ya ishe ni, haba, sai ji ta burge shi, don haka ya ja motar shi ya ɗan matsa gaba kaɗan, ya kira kwalba a kan ta zo ga sadi ya gani, da sauri kwalba ta bazamo, cikin sa'a ta rarrashe ta, don ko da ta ga kwalba, sai da hawaye ya kawo mata. Kwalba ta tsaida musu a daidaita So ka shiga sai gidan karuwan, inda ta yi mata masauki a ɗakinta. ta ba ta gwangwanin maltina sai dai bata iya sha ba saboda har yanzu zuciyarta a kuntace take wai me ke faruwa ne sadiya sai da ta yi kukanta har Allah ya gajiyar da ita kafin ta sanar da kwalba abin da uwar miji ta yi mata da kuma wanda mijin babar ta yi mata ayya abu dai bai yi daɗi ba to yanzu ina za ki je zan koma dangin ubana ne don ba zan so yi wa mahaifiyata sanadin aurenta ba a'a ba haka ya dace ki ba kamata yi ki nemi kuɗi ta yadda za ki nuna wa mutanen nan biyu iyakarsu wato uwar mijinki da mijin babarki ba su ne a gabana ba kwalba ni yanzu ‘ya'yana su ne abin ji musamman jinjirin da ko kwana arba'in bai yi ba kwalba ta ce ki bar su rayuwarsu tana hannun Allah a ko ina suke kwalba kin ko taɓa haihuwa a'a ban taɓa ba shi yasa baki san zafin ƙaunar uwa da ɗa ba da ina da yanci da hali da ban bar 'ya'yana a hannun kishiya ba saboda na tabbatar azaba za ta yi ta gana musu tunda ba suna take ba yaushe za ta so diyana kwalba ta ce na gaya miki ki bar su da can da wurin ki, duk Allah ke raye da su abu ɗaya ya kamace ki shine ki zo in koya miki business mu. ko kya samu kuɗi ko ya kika gani ta gyaɗa kanta tabbas ko don in siya wa mahaifiyata gida saboda abinda mijinta ya yi min a yau kin gani ko yanzu bari za mu yi magana kawai sai dai kin ga ɗan ɗakin nawa babu yalwa a'a babu komai cewar sadiya sai dai zuciyarta tana sanar da ita wani irin business ne haka su kwalba suke yi ba a shiga wata uku da maido su ƙauyen ba mustapha ya koma ga mai duka allah saboda madarar da babu dilu take bashi ba ta jarirai ba ce ta gwangwani take bashi kafin ciwo ya yi mashi rubdugu abin tausayi duk ya ƙare bai amsar komai ko ruwa baya karɓa daga ƙarshe dai rai ya yi halin shi Babu delu ta kawo gawar shi wurin uban shi don a yi mishi sutura abdalla ya dubi gawar mustapha abin tausayi jinjirin da bai san kowa ya shi ba amma ya gamu da galar rayuwa duk da in kwana ya ƙare babu tsumi ba dabara amma tabbas har da rashin uwa ya ƙara gayyato mutuwar shi sai jawaye sun ciko idon shi a take aka sa da yaron da makuncin shi sai da talatu ta shafa wa idonta tuka wai ba za a yi mata zaman makoki a gida ba sai dai a je can gidan fatsuma uwar shi bai ji zafin cewa ba za a yi mata zaman makoki a gida ba sai sunan uwar shi da cafko gatsau babu ko sayawa bai san sadda ya gauro mata mari ba so kuwa dabba shashasha mara da'a ta dube shi baki buɗe ni ce dabba kuma so kuwa to na rantse da Allah ba kamar banza ba to ko za ki rama ne ka dai zuba ido ka sha mamaki na faɗa na sake faɗa ba za a yi min zaman makoki a nan ba sai dai ko gidan su fatsum da gudu ta shige ɗaki ta maido kyaure saboda ta ga ya biyo ta a zuciye kafin ya cire kafa ya fita innar ta shigo gidan ya aka yi ne nake jin hayaniya ya zayyana mata abin da ya faru to ƙarya ta ne ai ba nan ya dace a yi zaman ba sai ku je can gida a yi zaman in kuma don ta faɗi sunana ai don a faɗa ɗin aka saka talatu ta fito tare da auno wa innar harara yawa fatsima faɗa min shi ya kiyaye marina don na rantsu da Allah ya kuma marina akan ki zara ma marina ya saki baki yana kallonta da son ganin hukuncin da innar za ta ɗauka sai dai abin haushi sai ta haushi da sababi kwarai ko ni na baki goyon baya talatu godiya ce zai miki da ya farfado daga sumar talauci ai gara ya nuna miki ya gode to ba zan ɗauka ba duk ranar da ya sake dukanki ki zo ki faɗa min ki ga abin da zan yi ta juya ta bar gidan haushi da takaici ya rufa mishi inda ya jiyo talatu na jan tsaki tana maganganu ƙasa-ƙasa da haka ya tafi can ƙofar gidansu ake zaman makokin har kwana uku kowa ya watse ya koma bisa sana'ar shi inda sadiya ta barin zuciyar shi yana ta saƙar zuci akan ko ya je ya ɗauko ta ya kama gida ya ajiye a boye ba tare da sanin innar ba tabbas hakan za a yi to masu sauraro mu koma gidan sarauta ta yi kyau fiye da zato abin ya zo a biyu ga dai hutu ga kuma ciki wanda ya turo riga zai wala ka shaida ta wai don kasanta a baya tana zaune bisa tuntu wanda ta miƙe kafarta ga tuffa tana tauna wayarta ta yi ƙara sunan waziri ta gani a fusace ta ɗauka ba tare da ko magana ta yi ba Wato na gane dai yaudara ta kika yi Abida, abinda kuwa ba zan yarda da shi ba kenan, saboda tsabar kin kwari da iya yaudara sai ki kashe wayarki don kar ma in kira ki. To ya aka yi kuma aka haihu mara ta yi, na ji an ce ciki gare ki, me kike nufi da hakan? Ya yau a gidan sarautar? Wannan shine ne ƙarya, idan ku haka ne, zan yi sanadin barin ki duniyar ke da sarkin tun kafin ki haifi tsinannen ki? Ta ce, A'a Zayyano, kar ka so mazagin ciki na, baka san shi shine sarkin ba to buɗe kunnuwanka ka sha labari matukar na ji ko na gani to zan bankaɗo abin da ke ɓoye so duk so ne amma ai son kai yafi kawai sai in yadda ka yi amfani da ni don ka cimma burinka ta yaya zan yadda ka mai da ni karyar farauta abu daya zan ce maka shine ka zauna a wazirinka amma kai da sarauta sai dai ka gani ana yi sarki da ɗayan shi masu shirin isowa da kai haƙuri sai in yi maka alƙawarin barinka a kujerar wazirinka To amma tun da ka bullo ta wannan hanyar sai in ce ka gwada kwanjinka kuma ka turo asabe ta karɓar maka abinka don ban koyaye shi ba. Bari in yi abin da ka sani. Sai dai na farko ne na saka shi a shadda shi ma zan baka kuɗin da amsoshi. Sannan ka shiri na ƙarshe kar ka sake kiran wayata a ranar irin ta yau saboda bana ɗaga kiran kowa duk ranar laraba kai ma abin da ya sa na ɗaga saboda baka san dokokina ba amma ko sarki baya kira na ranar laraba saboda ya san ba zan daga ba ɗit ta datsa kiran ta yi shiru tana tunanin waziri can ta ji wayar ta ɗauki kara? shi ne kira ta yi banza da kiran har ta tsinke sai da ya kira sau ba adadi da ya ga ba ta ɗaga ba sai turo mata text message ta duba abin da ya turo mata kamar haka ina rantsuwa da girman Allah idan har kika haihu to zaki gamu da matsala domin kuwa babu mutumin da zai ci amanata ya kwana lafiya bareke ɗiya talaka ni nan da kike gani hanjin jimina ne ci nika kwana kiyama Allah ya sauke ki lafiya zan zo har gida in fasa kwanki wanda warin shi zai buwaye ki shakar numfashi sai kin san kin ci amanar waziri da yami ki rike yaranki na san komai akan ki. zan kuma waiwaye ki a ranar da kika haihu sai mu haɗu sai kuma na ɗauki fansa wallahi tallahi tun daga yau zan so mai miki mugun tanadi sai ki zamo cikin shiri daga waziri zayyano ga mamakinta sai ta ji ta kaɗu matuƙa sosai ta ta karanta text ɗin ya fi a ƙirga wata zuciyar ta ce mata rabu da shi kawai kwai ma ya yi wayo bari ɗan tsako matsalar dai ta haifi magajin sarkin mace ce fa ita wadda ko iblis yana tsoron sharrinta ya zama dole ita ma ta so mai mishi mugun tanadin in ya so sai su mutuwar kasko ta ja tsaki sai ta ji shin ta mayar mishi da amsar saƙon shi Koko ta basar wata zuciyar ta ce ba shi amsa ko don ya sanke ɗin ba kan wallasa ba ce ko don gaba ya kiyaye ki wata kuma ta ce rabu da shi kawai idan kin ce amsar za ki bashi to zai gane kin tsorata da kalaman na shi. har ma ya rike su abin barazana a gare ki idan irin haka ta taso amma idan kika yi banza da shi zai ta kokonto a kan shin kin ga sakon ko baki gani ba to na shawar ta mai da wayar mazauninta sai dai kalaman na waziri sun kasa barin amsa kuwa a kwanyarta duk yadda ta so ta yake ta lamarin abin ya ci tura shin me ya dace ta a kai shin ta mika batun ga mai martaba ko ko yaya za ta yi idan ta ce za ta kai batun ga mai martaba to allura ce za ta tono garma to amma haka za ta zuba ido waziri ya nemi tada mata zaune tsaye abu ɗaya ya dace da ita shine ta bari ta haihu sai ta san matakin ɗauka to masu sauraro mu koma gidan su sadiya ta masa sallamar shi a ɗage saboda takaici ya yi ɗan jam saboda kunyar tambayar da yake shirin yi da ta gaji da shirin ta tsinka in ce ko lafiya ka zo ka yi min jugum tamkar mai ciwon haƙuri ya san dole ne su shaƙa saboda abin da aka yi musu ba yi musu adalci ba in na dama na zo wurin sade ne ko tana nan ta ce me kuma za ka yi mata ina ce ko raba hanya tun da har kun karɓe saboda rashin imani ki haƙuri inna ba za ki fahimce ni ba Allah shi ne shaidata ban so rabuwa da sadiya ba yanzu ma na zo ne in mai da ita ɗakinta in kuma sanar da ita Allah ya yi wa Mustapha rasuwa hmm, Allah ya ji kanshi amma ka sani ka gama yaudarar mu da daɗin bakinka Abdallah me kake so ka ce min akan wai baka so rabuwa da sadiya ba kuma har ka sake ta na fa sani sai Abdallah mahaifiyarka ba ta son sadiya na yi shiru ne saboda kai baka kyamaci sadiya ba sai kuma gashi an waye gari ka sake ta kun karɓe 'ya'yan to ba sai kowa ya zauna a wurin shi ba ki hakuri inna wallahi ba da son raina na rubuta sakin sadiya ba na cika umarni ne kawai a yanzu ma a ɓoye na zo in maida ta ɗakin ta shi ma sai na soya mata gida saboda abin da zai je ya dawo ka yi hakuri abdallah tun da har ta kai mahaifiyarka ta baka umarni to ka yi hakuri ka yi mata biyayya ya ce na yi biyayyar inna ina so in rayu da sadiya da kuma ‘ya'yana yanzu haka fa suna ƙauye a can ne wahala ta kashe min mustapha ta kaɗu sosai da jin cewar yaran suna ƙauye to amma baka zaton idan ka maido da sadiyar matsalar da za ta kunno kai sai ta fi ta farko ganin ka dawo da ita a boye babu inna ni dai taimake ni ki faɗa min inda sadiyar take ta tafi dogon yaro gidan anti tana can ya tashi da sauri ya ban kwana da innar ya tafi dogon yaro Tafiya ce mai nisa don kwana ake yi a hanya. Burin shi ya dawo da ita su rayu da 'ya'yansu. Tun waya ba ta sa kashe mishi su ba. Ya iso dogon yaro gidan anti sai dai hantar cikin shi ta kaɗu saboda abin da anti ta sanar da shi wai ba ta zo ba. Ya ruɗe matuƙa sosai. Wani abu ne ya faru tsakaninku Abdallah? Ya ce, Eh anti, saɓani ne muka samu ne. To ina ta tafi? Anti ta ce, Allah masani, ka kira wayarta ya ce na kira a kashe iko sai allah ina ga ko ta koma can gida ne ina ga ka koma can gida mai yiwa inna ta iya hasaso inda ta je da haka suka yi sallama ya dawo gida ana ta kiran sallar magaraba amma gidan a datse haushi ya ishe shi ya isa masallaci ya yi sallah kafin ya dawo kan dakali ya zauna yana kiran wayar sadiya amma dai amsar ɗaya ce a kashe take ya yi zaman awa hudu kafin motar talatu ta faka ita da jibril da wasu mata biyu ya bi su da kallo babu wanda ya mishi magana ta buɗe gidan duk suka ɗoru a ciki ya yi shiru yana so ya lalubo abin yi da dai ya kasa can ko abin da zai yi sai basar ya shiga ciki inda ya jiyo shewar su kai tsaye ya shigo ɗakin sadiya inda ya faɗa kan gadonta yana son ɗebe kewarta ya rufe idon shi kafin ya buɗe su ya sauke su akan wani hoto da suka yi ta dafo kafaɗar shi suna murmushi ya miƙe tsam ya ɗauko hoton ya tsara mishi ido can ya ji idon shi ya tunkuɗo da hawaye masu yaji bai share su ba ya bar su suna zuba faifan rayuwar da suka yi shi da ita ya shiga da mishi tamkar a faifan majigi bai ga ta yadda za a yi ya iya rayuwa babu sadiya ba tamkar kurɓar ruwan shayi ne babu suga ya zama dole ya zage kwanji ya nemo inda ta shiga tamkar an tsikare shi ya miƙe zumbur ya fito sai jan hayaniyar talatu ya yi ita da jibril da 'yan matan nan ya rubi agogo sha biyu har da rabi na dare a zuciya ya ɗaga labulan ɗakin ya sauke idon shi a kan jibril wanda yake busa hayakin taba takaici ya kama shi tamkar ya shaƙe shi amma kai ina jin baka fito a jinsin musulmai ba ko jibril ya rube shi ce eh sorry ba fa ko ina ake shan sigari ba ko Sori, kai ne yayi zafi Ka ga malam da Allah zo ka shige ba na son raina hankali da sauri ya miƙe su ma matan suka miƙe suka yi waje ta cika ta batse a kan abin da ya yi musu a ganinta ma wulakanci ne da sauri ta fito ta ce ku jira in fidda ku ko bakin hanya ya yi saurin finciko ta da ya rufa mata mari lafiyayye baki buɗe take kallon shi kamare ni ya so ma tattara hannun rigar shi yanzu ma zan yi miki abin da ya fi marin. gidan uban wa kika je sai tsakiyar dare kika dawo ta taɓe baki tare da jan tsaki mai ƙarfi mazan ƙwarai dai ba irin ka tsami gaye ba shi ke ta tsaye matar shi amma kai ba ka yi isar da za ka kafa min takunkumi ba saboda alfarma ta kake yawo a ciki kuma ma bari in faɗa maka inda na je don ba tsoronka nake ji ba fatan abokan karatuna ne na je gobe ma akwai dina ta kwana kuma wallahi sai na je ban ga uban da zai hana ya wujibgarta tamkar an aiko shi ita kuma tana ta aunu mishi shar. da ƙyar ta kwaci kanta da sauri ta sheƙa da gudu ɗaki ta maido sakata na rantse da Allah yadda kada ke ni ba zan laminta ba sai na rama a kan fatsuma wallahi sai na rama kan shasara wace irin masifa ce wannan mahaifiyar tashi ta jawo mishi da sauri ya koma ɗakin shi saboda juwa da ke ɗibar shi duk yadda ya so ya runtsa abin ya faskara Haka ya kwana idon shi biyu har goma na safiya bai fito ba. Can ya jiyo wayar shi na ƙara. Sunan ƙanwar shi ya gani Aminatu. Ya ɗaga a zaton shi ƙarar shi Talatu ta kai innar ta ce a kira shi. Sai dai aka san tunanin shi inda Aminatu ta sanar da shi ga Talatu nan ta zo ta mari innar wai ta rama marin da kai mata.